Da na iya, da na iya, da na iya saka ulu, da na yi wa ‘yan ta riga da zanin goyo, ka ji daka, ka ji daka, alaji dan tata, mai gida da siminti, ba siminti ne ba, farar ƙasa aka shafa, farar ƙasa ta bature, ga bature ya zo, sai a bashi a bassa, da fara ta yi tsalle, sai ta maru bature, matar bature na ji an ce kin iya alo 1, alo 2, allo faskare kai Da na iya, da iya, da iya saƙar ulu, da na yi wa ‘yar mata ta riga da zanin goyo, kaji ɗan daka. Alhaji ɗan tata, mai gida da siminti, ba siminti ne ba, fara ƙasa aka shafa, fara ƙasa ta bature, ga bature ya zo, sai a bashi a barsa, da fara ta yi tsalle, sai ta mari bature. matar bature na ji an ce kin iya allo one allo two allo faskare ran kai da na iya da na iya da na iya sakar kulu da na yi wa yar mata ta riga da zanin goyo kaji dan daka alaji dan tata mai gida da sumunti ba sumunti ne ba fara ƙasa aka shafa fara ƙasa ta bature ga bature ya zo sai a bashi a barsa da fara ta yi tsalle sai ta mari bature. ruba ture na ji an ce ki iya alo 1, alo 2, alo ran kai alo. Da na iya, da na iya, da na iya sakar ulu, da na yi wa 'yar mata ta riga da zanin goyo, kaji ɗan daka, alaji dan tata, mai gida da siminti, ba siminti ne ba, fara ƙasa aka kwaɓa, fara ƙasa ta bature, ba baturen ya zo, sai a basa ƙasarsa. Bazawara sai tsalle sai ta mari Bature. Matar Bature na ji an ce kin iya alo wan, alo tu, alo dangwame man kai. Da na iya, da iya, da iya saƙar ulu, da na yi wa ‘yan ta riga da zanin goyo, kaji ɗan daka, kaji ɗan daka, alaji ɗan tata, mai gida da siminti, ba siminti ne ba, fara ƙasa aka shafa, fara ƙasa ta bature, ga bature ya zo. sai a bashi a bassa da fara ta yi tsalle sai ta mari ture. matar ruba ture na ji an ce ki inya alo 1 alo 2 alo faskare kai da na iya da na iya da na iya sakar ulu da na yi wa 'yar mata ta riga da zanin goyo ka ji ɗan daka alaji ɗanta tata ba gida da siminti ba siminti ne ba fara ƙasa aka shafa fara ƙasa ta bature ga bature ya zo sai a bashi a barsa da fara ta yi tsalle sai ta mari bature matar bature na ji an ce kin iya allo one allo two allo faskare ran kai da na iya da na iya da na iya sakar kulu da na yi wa yar mata ta riga da zanin goyo kaji dan daka alaji dan tata mai gida da sumunti. ba sumunti ne ba fara ƙasa aka shafa fara ƙasa ta bature ga bature ya zo sai a bashi a barsa da fara ta yi tsalle sai ta mari bature matar ture na ji an ce ki iya alo 1 alo 2 alo ran kai alo da na iya da na iya da na iya sakar ulu da na yi wa yar mata ta riga da zanin goyo kaji dan daka alaji dan tata mai gida da siminti ba siminti ne ba fara ƙasa aka kwaba farar ƙasa ta bature ga baturen ya zo sai a basa ƙasarsa bazawara ta yi tsalle sai ta maru bature matar bature na ji an ce kin iya alowan alotu, alo don gome man kai